وأصلح وسائله وعلى آله وسابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله إن التقوى سبيل النجاة وعنوان السعادة وذلك الفلاح والوقاية من النار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله إن من أقبح الخصال خصلة ذميمة شنيعة يقع فيها كثير من الناس غير آبهين بها وهي تركهم التثبت من الأخبار من الأخبار التي تصل إليهم سواء كانت هذه الأخبار عامة أو خاصة وقد جاء في القرآن ذم الذين لا يتثبتون ونهى عن التسرع في الأخ... عن التسرع في الأخبار قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذه الآية عباد الله توجهنا إلى أمر لو اتقيناه لسلمنا من شر كثير عباد الله لقد افتتحت الآية الكريمة بنداء ووصف بالإيمان وهو أشرف الأوصاف قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سميت الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها, فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه والافتتاح بالنداء ووصف الإيمان فيه دليل على أن الالتزام بما يأتي بعده دليل على الإيمان كما أن النكوس عنه والتقلص والتملس منه وإهماله دليل على نفس الإيمان فها هنا ربنا جل وعلا ينادينا بهذا الوصف ثم يتبعه بالشر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا والتثبت والتبين بمعنى واحد والفاسق هو هو الخارج عن طاعة الله عز وجل ويطلق الفسق في القرآن على الكفر وعلى ما دونه وسبب نزول الآية عباد الله هو أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المستلق ليأخذ منهم الصدقة فلما جاء إليهم وجدهم قد اجتمعوا لأن الساعي قد تأخر عليهم وكانوا قد هموا أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لتأخر الساعي عليهم الذي يأتي لأخذ الزكاة فظن بهم شرا وظن بهم شرا لإحنة أو عداوة كانت بينهم في الجاهلية فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء قد نقصوا أن دفع الزكاة وقد تجهزوا لغزوك يا رسول الله ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس للقيام بالاستعداد والاستعداد والتأهب لمقاتلتهم فلما أقبل عليهم جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن رسولك قد تأخر علينا وإنا قد تأهبنا لنأتي إليك من أجل أن ندفع الزكاة لك فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الخبرين وأنزل الله عز وجل هذه الآية عباد الله ما أحوجنا إلى هذه الآية في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل نشر الأخبار بسرعة البرق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وروى أبو داود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا وروى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات وكره وكرهت لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال عباد الله إن من أخوة ما جاء في ذلك رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء فيه فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخله إلى قفاه وعينه إلى قفاه قال وربما قال وربما قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر ويفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يؤود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله من هذا وفي آخره قال جبريل وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شرقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق عباد الله ما أشبه هذا الذي يتكلم في الإذاعة أو في القناة الفضائية أو يكتب في جريدة أو في موقع إلكتروني في شبكة معلومة دولية ولا يتثبت ولا يتحرى لا شك أنه يدخل في هذا الذنب العظيم نسأل الله السلامة والعافية فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم وجنبوا أنفسكم من كثرة القيل والقال وتثبتوا من الأخبار قبل بثها فإن بث الأخبار قبل التثبت أمر خطير وسلوك خاطئ وعادة سيئة وطبع ذميم لا يليق بالإنسان بالإنسان المسلم العاقل المتزن في دينه الذي يخاف ربه عز وجل ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويلتزم بتعاليم دينه وآدابه ويقدر نفسه ويحترمها ويراعي حقوق الآخرين من عباد الله من عباد الله ونشر الأخبار عباد الله قبل التثبت ما ما فيها من مخالفة لهدي الإسلام وتعاليمه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 tana cutar da kai a nan rayuwar duniya tana sabbaba al'umma da yawa su cuta a sanadiyar ka kuma ka ɗauki alhakinsu hakanan tana da mummunan sakamako a kwanciyar kabari tana da mummunan sakamako bayan an busa ko Allah ya da mutum wannan ɗabi'a ita ce yaɗa zance ba tare da tabbaci ba zance zai zo maka daga jin shi kawai sai ka yaɗa wannan ba karamar illa ba sai muna ɗaukar shi ba ba ka komai ba Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma ya ishe ka zunubi ba ka buƙatar wani ƙari akan wannan zunubin shi kadai ya ishe ka zunubi inda ya abin da kai daga labari ya zo ya daga labari ya zo ya da ya ce to wannan ya ishe ka zunubi in ba kai yi ba ka da zunubi ma wannan ya ishe ka in ka same shi duk sauran zunuban ma ba ka ce shi ba wannan kenan haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi'sa matiyatir rajuli abu mafi muni ko mummunan abin hawan mutum shine fadin sa za'amu za'amu an ce an ce kalmar an ce an ce baka da tabbaci Haji labarin ana faɗi sai ka kama ka faɗa da ya ce wannan ita ce mummunar abin hawa ta mutum kuma kafin na Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani ya yi wallabi na amanu in ja ja'akum fasiqun bi ta bayyan ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku tantance ku tabbatar kafin ku gina wani abu akan wannan labarin gudun an tusibu kawar bi jahalatin gudun kada ku afkawa mutane bisa ga jahilci ku cutar da al'umma bisa ga jahilci alhalin ba ku sani ba alhalin labarin da kuka gina ba gaskiya ba ne da zai auku in kun gina a kan labarin da ba na gaskiya ba kun cutar da mutane daga baya kuka gano kun yi barna Allah ce ba su siho alama fa fa'altum ne. sai ku waye gari kuna masu nadama game da abin da kuka aikata saboda ku ba ku tabbatar ba kun zaci a labarin da gaya mu gaskiya ne kun gina a kai kun cutar da mutane sai daga baya bayyana gare ku cewa ba haka ba ba ga sai ku waye gari kuna masu nadama waye gari kuna masu ciza yatsa bisa ga wannan barna da ta auku da sanadiyyar kuma ne nuna mana cewa duk wanda ya aiwatar da wata barna ko ya sabbaba aiwatar da wata barna to yana da alhakin wannan barnar tana kai Bura gudun haka ya kamata mu tantance labari wannan aya tana da sababin sauka sababin ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura da an zakka zuwa ga wasu mutane da ake kira mutanen banin mustalif waɗannan mutane da bana musalik sun musulunta kuma lokacin zakarsu ya yi suka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin zakarsu ya yi ya turo musu wanda zai zo ya kimanta zakarsu kuma su fitar su shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo musu wanda da cikin sa ya kai rashin sa'a shi wannan sahabin da aka tura shi zuwa gare su ya can a jahiliya akwai wata azazza tsakanin kabilarsa da wannan kabila haka bai samu zuwa gurin da wuri ba su kuma mutanen kabila sun tara zakka sun tara suna jiran mai karba mai karba da su ya tashi sababbin musulunta ne suka ce shi wai hala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da mu ne ya ya aiko wanda zai aiki wannan zakka da suka ce kai shawara ita ce mu hada zakkan nan da muka tara mu yi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kan mu je mu kai masa da dan sakon sa bai zo ba shiga da waɗannan bayan Allah suka tara zakkan nan suka fito da tawaga za su kai gurin manzo sallallahu alaihi a daidai lokacin da suka fito shi kuma wannan bawan Allah dan sako ya tafi zai tafi garin da haka dai hango su daga nesa ga sunan sun fito da yawa kawai sai ya juya sai ya je shi da manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen da sun kiba da zakka hasili ma sun fito za su yake ka kaga ganin mutane cikin yawa sun fito bai je karasa ya gano ya suke ba ya gano ma shirinsa na yaƙi ne ko ba na yaƙi ba ballantana ya tabbatar cewa da ya fi su in bai haka ba kawai yana ganin sa sai yanke ya je sai da manzo sallallahu alaihi wasallam sun hana zakka kuma yanzu zaka sun fito za su yake ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai su shirya a tafi aje a yaki waɗannan mutane bayan Allah ne saka ga shuru shuru shuru can sai ga su lokacin da rundunar manzala sallallahu za ta fita sai ga su kuma sun shigo sai suna mamaki ba waɗanda aka ce mu je mu yaƙa ba ba tsaya ko ina ba sai gurin manzo sallallahu alaihi suka ce ya rasulullahi mun jira mun jira ɗan saƙonka ka bai zo ba shi ne fa muka gangamo ka da zakar ga ta gaba ɗaya mun taho da ita mu kawo tunda ɗan saƙonka ka bai zo ba ya da bai yi mamaki shi ga saƙon da aka ce masa an ce sun hana zakka kuma an ce sun ma fito su yaƙi manzo Allah sallallahu to daga nan ne Allah ya saukar da wannan aya a lokacin da fasiki ya zo muku da gance. ya ke nufi da fasiki fasiki duk wanda ya saba ma Allah cikin kowane irin sabo shi yasa fasikanci mataki mataki ne kamar yadda sabo mataki mataki ne wani saban ya ɗara wani haka nan shi ma fasikanci ya dara wani da haka fasikanci shine sabo za ka ga wanda ya saba ma Allah ta wannan gefe da gefen rashin tantance labari sannan kuma Allah ya ce da kun afka musu kaga da kun zo kun waye gari kuna nadama saboda kun yi abin da zai wannan zamani da muke ciki na zamanin social media lokacin da ayyuka suka yawaita mutum ya ya zance ba tare da ya samu tabbaci ba labari duk labarin da ya zo maka sai ka labarin na alkhairi ne ba na alkhairi ba ne ga labari ya zo Allah Allah kake ka wani ma shi ke zama ya kagi labarin ƙarya ya yara kisa shari'a ta hana mu ta samu ga labari an ƙayyade mu sosai na farko haramun ne ka kagi karya ka yada kuma gwargwadon yadda ƙaryar ka ta yadu gwargwadon da ka jefa kanka cikin bala'i da a duniya da kwanciyar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisi da bara bin azib rawaito yace mun kasance mun yi sallar asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mu waye a cikin ku yi mafarki idan ka samu ya mafarki a cikin mutum ya gaya manzo sallallahu suna sai manzo sallah sai ya fassara masa wata rana manzo sallah ta wasallam ya ce waye mafarki a cikin ku duk sahabbai babu wanda ya ce ni ko ga abin da na gani biya ina bacci wasu mutane suka zo suka tashe ni suka ce da homus suka haura da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi a lokacin ya ga abubuwan ban tsoro masu yawa daban-daban kuma kowanne da zunubin da ya sa ake wa mutum uku ba irin wani amma za mu taƙaita ga wacce take da alaƙa da mu daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ga wani mutum yana rigingine kwance a kan bayansa sai ga wani a tsaye a kansa yana rike da lauje Laujan nan zai sa a nan gefen bakinsa idan ya sa zai ja laujen nan daga bakinsa sai ya kawo kiya sai ya cire sai ya sa a hancinsa tana nan duka gefen dama kenan ya sa a hancinsa ya ja laujen nan daga nan hancinsa ya kai ƙeya ya sa a idansa ya ja laujen nan daga nan idansa sai ya kai ƙeya idan ya gama da wannan gefe sai ya dawo wannan gefe ko da zai dawo wannan gefen ya fara nan an riga an ɗinke sai ya ja nan ya ja ya kai ƙeya ya ja hanci ya kai ƙeya ya ja nan ya kai ƙeya kala na kala-kala ya tashi ya ce da waɗannan da ke tafi da shi wannan wane ne wannan wane ne suka ce mu tafi mu tafi mu tafi har sai da ya gama ganin abin da zai gani a wannan daren abin da Allah zai nuna masa sannan suka tsaya suke tattara masa daga ciki suka ce ina wannan bawan Allah da ka gan shi a kwance ana ja masa ana tsaga masa nan sai an kai keya a tsaga hancinsa sai an kai keya a tsaga idansa sai an kai keya yace kwarai suka ce to shine wanda ke fitowa daga gidansa sai ya tsagi ƙarya sai ya yada ta sai ta zama ta tara da ko'ina shi ake da irin wannan azaba za a ga musulunci ya hana mu makaji ƙarya da yaɗa musamman ma ƙaryar da za ta yaɗu kuma musamman ma ƙaryar da wanda yana iya jawo wata fitina da wani bala'i wannan haramun ne shari'ar musulunci ta hana mu. bayan wannan bayan ƙagen ƙarya abu na biyu shine ka faɗi abin da aka da tabbaci a kai wannan shine mataki na biyu mataki na biyu an hana ka faɗin abin da duk ba ka da tabbaci labari in ya zo maka ta yiwu labarin nan ya zama gaskiya ta yiwu ya zama ba gaskiya ba sai ku kafin ka yaɗa shi kafin ka gina a kai sai ka samu tabbaci ɗari bisa ɗari cewa gaskiya ne idan ba gaskiya ba ne sai ka fita ba kaga wannan mataki na biyu shine na sallallahu ne sai duk wanda ya ba da labari game da ni labarin da yake ganin cewa ƙarya ne to shi ma ya ma kansa matsuguni a wuta kaga wanda ya kaji ƙarya ga na sallallahu alaihi da matsuguni a wuta haka nan ma wanda ya haɗa labarin da yake ganin ƙarya ne shi ma yana da matsuguni a wuta ko da ba shi ya tsada ba kula ka labari idan an kage shi karka kuskura kai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karanta muku abubuwa guda uku ya karanta muku kila wa kala an ce an ce an ce an ce daga nan ake samun mutum ya je ya fada cikin wannan labarin sai mataki na uku shine labarin da ya zo maka ta kuma samu tabbaci amma kuma labarin babu hikima babu fa'ida gurin yaɗa shi babu alkhairi gurin yaɗa shi ga shi labari ne ba ƙarya bane sannan kuma ka samu tabbaci tabbas labarin nan daga cikin da haka yake bayan nan kuma sai ka zo kai nazari ko shin na ji labarin da ya tabbata menene gaskiyar yaɗa shi idan babu wani amfani gurin yaɗa shi shi kenan sai ka fita batun gaskiya ce amma bai da wani amfani har ka yaɗa shi ne ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya kame bakin shi shiru da ka labarin na idan ka san ba alkhairi bane ka mai bakin da kai shiru ya kuma ka alkhairi za ka waɗannan matakai dole matsalai kar ka tsage ƙarya ballanta na ƙarya ko ƙarya ce wacce ba ta da wata kima kar ka tsage ta ballanta na ƙarya da za ta iya haifar da matsaloli da fitina da tashi da gura sannan kuma idan an faɗi magana kar ka jefa ta sai ka samu tabbaci sannan kuma hatta wacce ka samu tabbacin sai ka yi nazari kaga cewa tana da amfani idan tana da amfani ka yada ta kana da lada idan ba ta da amfani to ka kana ya daukan ma kanka ne inda babban abu shine kyakkyawan zato labari ya zo maka in kana so ka kauce ma irin waɗannan jita-jita to ka gina akan kyakkyawan zato da kawai ka gina akan wannan ya ishe ka lokacin da munafukai suka tsago sharri suka kala wa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha a daidai lokacin wannan ƙagen da wannan jita-jita ta yaɗu gurare mai yawan gari ya zama na gidaje ana tattaunawa mutane suna tattaunawa su har abin ya gina wani bawan Allah abu Ayyubal al-ansari abu Ayyubal al-ansari ya dawo gida sai matarsa ta kawo masa tsegumi kaga yana da yana koya mana yadda za kwaɓi tsaye tsegumi galibi mata na kawo maka tsegumi to kai kokari ka kwafe su ta hanyar wannan hanya da abu ayyubal azari ya dauka sai ta ce masa wai ka ji labarin da ake faɗi game da Aisha ita matar take gaya wa batun farko sai ta ce eh, sai ce eh na ji wannan sharrin ba daga tun daga nan yawon ganiya yace eh na ji wannan sharrin ba yace da Allah barin tambaye ki ke ummu yau. za ki aikata wannan abin da ake tuhumar ummul mu'minin da shi ina ba zan aikata shi ba insha Allah yace to kin san ummul mu'minin Aisha ta fi ki daraja me yasa ke abin da ke ba za ki aikata ba yace zaton cewa Aisha ta aikata kaga daga nan ya riga ya dau mataki ya maganta wannan tsegum ta tsegumce wanda da an gina wanda suka gina daga sun gano kurakuransu wanda suka gina cikin musulmai irin su lista irin su Hassan bin Sabit irin su Zaina irin su Hamna binti Jahash ƴar uwar Zainab binti Jahash kaga abin mamaki ita Zainab binti Jahash ita ce matar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce kishiya ta Aisha kuma ita ce abokiyar gogayya da kishi Aisha ba ta da abokiyar takara da ita gurin kishi a cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar Zainab binti Jahash amma da wannan labarin ya zo zainab bata ce komai ba bata ce uffan ba ta yi shiru ga wannan magana komai ta ce ba amma sai kanwarta hamna ita ce ta ɗauka ta shiga tana ta yaɗa tsaye sai ga shi da ya zo ya bayyana Allah ya bayyana ya barrantar da Aisha na salatu da sa a samu duk waɗanda suka yaɗa labarin munafukai ba ba za ta da haka yi hatara da irin waɗannan rika wannan al'amari ya faru a cikin wannan sati wannan sati da muke ci a garin mararabar da ke yankin kaduna wata baiwar allah ta fito me ya faru me ya faru yara suka yada cewa ai barau ne ya yara shi kenan kanka an kara mutane suka yi wa da manya da yara da mai adda da mai dutse da mai sanda duk ana neman wannan baiwa allah a kashe ta wai mai sa yara ce alhalin yana da ta saci yara babu wata sata wata tashi sata wata hanya ta yi ta sata me ta yi duk babu wani kawai mutane aka ɗauki hayaniya da rudani aka tafi ko'ina ana zanga-zanga aka cika dubbannin mutane da samari ana neman wannan baiwar Allah In tafi ta je ofishin 'yan sanda ta samu mafaka a nan aka samu wani ya ja'irin 'yan sanda ya je ya ɗauko ta ya bada da wai shi gudun sakar a kona police station ai hakkin ku ne ku tsare police station kuma wani baiwa Allah ta da darajar ta fi police station hakkin ku ne ku tabbatar idan tana da laifi ai mata laifi yadda ya dace dama haka shirya ne kuma ba ta da laifi sai a kyale ta amma ɗaukan hukunci ba tare da an yi bincike ba yanzu an kashe wannan baiwar Allah bayan kashe sai bayyana cewa ba barau ne yarinya ko yara ba sai bayyana cewa duk abin nan da aka faɗi akan ta ƙarya ne amma duk waɗannan yaran ba abin da ya dame yanzu mutum guda mutum guda yana iya tsagen abu mutane yara samari da su da ya ce ga nan ta'adda ya zo shi kenan kowa bin shi za a je a kashe Ba ya ce ga barawan yara shi kenan ba a bincike ba tantancewa ba komai wannan na daga cikin kuskure ba wanda da cikin al'umma wannan al'amari idan ba kama masa mulki ba yana iya haifar da matsalar da ba za a iya fassara ba tunda wanda aka kashe yana da laifi wanda ya kisa yana da laifi a ƙarshen ta kashe kashe za a yi ta aiwatarwa kana ji kana gani ga wanda ya kashe maka ɗan uwa ko ga wanda ya kashe maka mahaifi kana ji kana gani ya kake zaton za a zauna lafiya iyaka a yi ta kashe kashe waɗannan su kai ma waɗannan waɗannan su kai ma waɗannan daga ba shi kenan da al'amuran bai sake barbarewa to haka ina kira gare mu da Allah ya gaya mana mu yi haƙuri yara mu gina su a kan su daina bin irin wannan a ya zaga da hayaniya da an ce za shi kenan su kafa da an ce ga ɗan ta'adda su ba mutum su da an ce ga wani ya ɓaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tabbaci ya ɓaci manzon Allah bai ɓace shi ba me ya faru a'a kawai da an ce ya ɓaci manzon Allah shi kenan ɗauka za kowa ma ya ɗauka a tsaya a tantance shin da gaske ne ko ba da gaske ba idan ba da gaske ba ne ba amfanin ka je ka kashe mutumin da bai yi abin da ake tuhumar shi wataƙila ma adawa ce tsakaninsa da wannan ya rasa ya zai ya fanshi ya ce to bari ya ce ya ɓaci manzan Allah ya san da ya ce ya ɓaci manzan Allah to kowane musulmi duk inda yake hankalinsa zai tashi kuma sai ya ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi kenan kawai sai ce ya ɓaci manzan Allah idan ba a tantance ba ba a bincika an ji me ya ce ba ya aka ya ɓaci manzan Allah ba shi kenan sai bayan an gama an yi ta'adi sannan ya bayyana cewa ta'adi aka to da yana da kyau ki dinga yi wa yara bayani irin wannan samari su san wannan a san duk wanda ka bada gudunmawa aka kashe shi to fa kana da naka alhaki idan mutane miliyan za su haɗu gurin kisan mutum guda suna da alhaki da wannan bai Allah duk wanda ya bada gudunmawa gurin kashe ta da wanda ya miƙa ta hannu aka kashe ta da wanda ya jefe ta da dutse da wanda ya ce ku tare ku tare da wanda ya yi bugu da wanda ya sa wuta da wanda ya kawo fetur da wanda ya zo ya cika jama'a bai ce komai ba aikin sa ihu ye ye ye duk suna cikin wanda suke wannan bai kuma kowanne yana da alhakin wannan cuta to dan me zaka je ka dauko ma kanka alhakin abinda ba baka ma san ta ina ya fito ba dan me zaka je ka dauko ma kanka abinda ba baka san ina labarin ya fito ba menene gaskiyar labari zaka ina kira ƙara tantancewa daina shiga irin waɗannan a samari an fi jin su cikin wannan al'amari saboda ba sa dogon nazari ga al'amari da an ce kaza da san ɗauka da an ce a fito a yi kaza da san ɗauka da samari ya kamata mu daina jan hankulan haka ne iyaye su dinga jan hankulan iyansu game da kada su dinga shiga irin waɗannan hayaniya abin da duk baka da tabbas a kai kar kuskura ka shiga Allah da Allah ya samu wace ala wa sallu ibadallahi wa sallimu ala man amarakum Allah bis salati wa salamu alayhi wa qul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu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 وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى أمر الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز المشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم